ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين gabaninmu na wannan kungiya sauran manyan gari da suka halarci wannan majalisi na yarmatattar mahalarta maza da mata baki da yan gida da masu sauraron mu daga gidajen rediyo da manara da sauran kafafe muna yi muku gaisuwa ta islam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau ne sha ɗaya a watan ramadan jira shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku ya yi daidai da sha biyu ga watan Fabrairu, miladiya haihuwar annabi Isa da Maryam, in san alaihi salatu wa salam shekara dubu biyu da ashirin da biyu. In uwa musulmi, yin mutumin da ya ji tsoron Ubangijin shi, ya shakura wa kanshi saboda neman yadda Allah. So, ɗabi'ar Allah kai sai yakan yi mai alkawali ya karfi bukatar shi. kamar yadda wata aya ke cewa amma man kafa maqama rabbih وأن نتبع الهوى وإن الجنة فأما من خاف مقام ربه wanda ya ji tsoron ranar haduwar da Ubangiji, haka makama rafi ya ji tsoron tsayuwa a gaban Allah saboda kisafi. saboda jin tsoron kashe kunya wanda hannafsa anil hawa don haka ya hana mu kan shi son zuciya ya zafi shari'a a inda jannata hiya Allah ya ce shi ko ya shi alkawali aljanna ita ce komai. mai tafsiri na biyu ce kafa makama fiye ya so ya yi zunubi amma yana tunanin ai Allah yana gane shi don haka ya ji tsoron a gaban Ubangiji yana kallon shi ya saba ne don haka wani annabta anil hawa ya hana kan shi bin son zuciya da ra'ayin shi Allah ya ce to aljanna ita ce makoman shi nan uwa musulmi Ali bin Abi Talib ta anhu da Fatima radiyallahu anha sun saba ma jin daɗin su saboda cika alkawari na Allah. Bankin shi kuma یا تا کا سمے دے کے اسور پاکستان توقاهم الله توقاهم الله شر ذلك اليوم يكون على سند كان كان سورون اكوا بشي دلهي كان كفا كفا كان سوغان بشريعه يكون دي سيكو دكاي جوتو دكاي kurakuranka saboda ka wayan bayan Allah ta wakafin wallahu sai Allah ya kare su ya tsare su da su da duk masu irin wannan imani ya kare su sharra zalikal yau ya tsare su daga haɗuwa da sharrin yin kiyama wala khafun ولقاهم نظرة وسرورا cikin rahama shi subhanahu wa ta'ala sai ya haɗa su da farin ciki da farko na sarata annurin zuciya annurin zuciya a kan fuska ya ta yi amfani da nasar wato huska huskar su ya shafe masu bakin ciki huskar su tana cikin fara tana cikin annuri masu rora kuma aka bar su suna cikin jin daɗi da kuma farin cikin zuciya saboda wannan abubuwa da suka aikata su bi hana ta'ala wannan alkawari ne na Allah ya sa ka kai abu ka yi murna kai kuma yadda ya faɗa ce fasta ja fala umra ko umarni بعضكم من بعض الذين آمنوا ولا تكونوا من سبيل

Allah ya ce fastajaba lahum rabbuhum ubangijin su sai karba musu yana ce da su anni la udimu amala amilin minkum Allah ya ce ni kan Allah ba zan so zartar da ma'ana ba zai yi watsi da aikin ma'aikaci na ba mai yin aiki cikin hidimar addini mai yin aiki saboda Allah min zakari a kunsa ko daga ɓangaren maza ko daga ɓangaren mata duk waɗanda suka ba su lokacin su suka yi sacrifice suka bauta mana suka yi wahala suka yi hidima a cikin addininmu ba za mu walakanta wahalansu ba Ba a tsakon min ba sashin ko daga sashi namiji ne mace ne kowa yana iyaka kokarin shi ya ga ya yi na ubangiji bauta don a yayi mishi haka Allah ya alkawali sai cika muku alkawali ya yayi ba ku damuwa suratul insan وَأَنِيبَ بِهَا عَلَى الصَّرَاطِ to daga nan sai ya fara bada siffa game da abin da ya shafi ya fara bada siffa na irin wannan gidan da yadda mutum zai zauna cikin gidan na farko sai ya fara da yadda gada ce yake sai ce mataki na wani fara ubangiji ya sakanka musu bi masu sabaro saboda hankulin su kun ga salloli biyar din nan sai hakuri salatu tarawih salatu tahajjud saumu ramadan abubuwa ga shi nan sai hakuri yau da gobe kullum wani lokaci ana sanyi ka tashi ka je masallaci wani lokaci hadar da wace kuna tafiya wasu su sha kashin ruwa wasu kura haka mata wasu da goyo wasu da tsohon ciki wasu sun manyanta aka an haka ake ta dai wahala ana neman yadda Allah ya subhanahu wa ta'ala Allah ka yi da ta gaba ɗaya. don haka ya ce, bangiji ya sa ka kama su bi ma sabaru dalilin wannan hakuri da suka yi kayan da da kishirwa kayan da da yunwa ga zafi kuma ƙarshe ana magariba ana tsakiya shan ruwa sai a yi kira magariba wani hadisi kuma ya zuwa haukan ka akwai bukatar ka yanki ka je ka yi sallah je ka yi sallah ka dawo ka karya ka ci abinci ka kishin gida kana hutawa kuma sai a sake kiran sallar sha ana neman ka dawo sake koma ga salatu tarawih in ka kashi ka dawo ba ka koyi wanka ba ka su ba sai ake aje wurin tafsir in ka dawo yan hawaye sai ake sabo wa haka ba amma in ka yi haƙuri wallahi a dashe a dashe ne tsakaninka da ubangiji su bi hada kowace ta'ala ranar kiyama za ka yi fata yau zubi ne kake ka jazakum masu sabaru Allah ya sa kamun su saboda haƙurin addini haƙurin ibada ya yi mi jannatan sai ya sa kamun su da aljanna ita aljannan nan abinda hadisi yake ido bai taɓa ganin irin wannan ni'ima ba a duniya gaba ɗaya. Ma da ainura, ido bai taɓa ganin yadda ni'ima aljanna take ba sai dai wanda ya shiga. Kuma duk wata mai wa'azi zai yi wa'azi. Ya sifanta maka aljanna, ko da shi Rasulullahi ne. wallahi kunne bai taɓa jin hakikanin ni'iman da a cikin gidan nan Allahu Akbar yanda wata rana za ka yi ta tunani yau da in samu lambaku yau in samu kaza ka ji kana da sha'awa to kayayyakin da a cikin aljanna zuciya ba ta taɓa ɗosa tunanin irin wannan ce daɗi ba wani irin gida ne Allah ya shirya mai ban mamaki shi ne subhanahu wa ta'ala ce wa ah, wahariya jannatin jannatan wahariya ga aljanna ga tuhahin alhariri su tuhahin nan ba su kafa zama duniya rana ba su taɓa rubunsu ba ba kai da ya tunka su ba Allah shi ƙarƙashin kumfai kun ya tunka maka daidai girman jikinka daidai kalar jikinka daidai tsayinka yadda za su yi maka kyau kowane daki akwai su kowane daki akwai su kowane wuri za ka samu ga sunan ganin damar ka ne ka ce da wani ka sa wani ganin damar ka ne wani kuma ba ka iya kai iyakar su don kun ya kone sai kuma kuma ba gida ne irin wanda yau sai bayyana maraki share turken saniya share wanda ake kwashi shara a kai daji a sai kitin hayaki duk babu wani abinda kurum da ka yi karabu ne ga sunan an ka aje wanda in ka zauna kansu a kishin gida da ka zauna irin zaman farauta mutaki iya biya alal ara'i suna kishingide a kan karabu in an kawo maka da kai da iyalinka wani zai ganin keyan wani kuna fuskanta juna ranar tebur ne kawai ni'ima ce kawai sau ake kawo ka ji daɗi kuma wannan abinci bai sa tsari bai sa ba a bai ciki abinci ne samfurin da dukkan gani na duniya samfuri ɗaya ne kawai amma wancan ikon al'abinci ne irin na ikon Allah amma babu irin shi a duniya sai dai da yake kana son ayaba sai a kawo maka wani abinci mai kama da ayaba saboda zuciyanka ta da su tun da ayaba ka sani a duniya amma in ka bude ka ci wallahi kai ka san ba a yi baka shi ne yake cewa wa hoto bihi shafi. wa hoto bihi shafi an kawo musu tari kama da irin wanda suka sani na ga wani mai tafsiri yana rubuta cewa in an kawo musu abinci a rana zai shiga kamar ya yi kama da wanda aka kawo da safe amma ni ina ga wannan tafsiri yana da rauni magana ne akan an kawo musu abinci irin wanda ya yi kama da abincin duniya wanda suka sani amma wallahi sun ci za san baki ba ya yi kama da gwaba ya yi kama da kashi ya yi kama da mango wahaka sai ce Dama ita rana da wata amfanin su duniya. Idan duniya ta tashi, za a kame su a fashe, a narkar da su su zama kura. Amfanin su iyakar su duniya. saboda su suna da side effect suna da illa don haka ɗan aljanna bai bukata rana ta duniya saboda suna da jimi-jimi tana sa zafi bayan da haka tana kona fata a sai tsanani tana sa zufan jiki abubuwa da yawa shi kuma wata sha biyu sha uku ko sha uku sha uku sha biyar zai yi haske da yawa asali ma akwai mutanen da kowa kwanta kuke cikin wajen wata zai fi wani abu mai kama da mura wani abu mai kama da jiri-jiri saboda sanyi ya kama makogoron shi muryar shi zai ta don haka ba a buƙatar. ya sake la ya rauna fi san wala zamhariya ba su bukatan hasken rana ba su bukatan wani abu la ya rauna fi san wala wala zamhariya don haka ma'ahalin ilmi rahimahumullah suka ce shi al'arshin ubangiji da hasken shi ne za su dinga rayuwa a cikin wannan gida hasken al'arshi don haka ita aljanna karantar ka ba ka bukatar fitila ba ka bukatar injini ba ka bukatar nefa balle a dauke wuta ko inji ya yi zafi don haka da hasken al'arshi don haka mutum ba zai ci zafi ba irin zafin rana kuma ba zai shi jere ba jaula wani abu mai kamata sanyin kashi yana cikin ma'anar zan harira ko sanyin kashi ko kuma mura wani abu wanda zai iya sa mutum ya ci jere ba zai haɗu da wannan ba saboda ya zama gefen ciye, sai kuma ya ce wataniyatan alaihim akwai wani abu mai nau'in halittar lishi daniya da kuma inuwar icce ya tanawar alƙa'imu walƙa'idu walmutaje icce ne ya ke ku Ya shi ba su da dama ba a cewa lokacin mangoro ya kare ba a ta tsaye lokacin kashiyu ya kare sai kuma baɗi kamar yadda muke wahala yanzu a nan a duniya yanzu karka ta doya ta ce yanzu babu doya ta yi tsada karka ji wani a ce ai yanzu babu lokaci gare kuma ya kare su waɗannan itace kamanin ‘ya'yan itace kowane zamani suna da nanannu suna da taɓo suna da wanda ya nuna kuma an yi musu ilhamin abin da zuciyarka ke so don haka in kana wani kan kujera sai ka kalli wani ɗan ice a sama sai zuciyarka tafiya sai ya rike shi ya karkato ya zo ya yi kasa kasa ya zo inda kake in kana so ka tsinka ka hannu ka sha in ko alam ko sau kake ka baki ka ka so ya dawo ga baki ka kawo shi ne ma'ana wadaniyarsa su ‘ya'yan itacen nan nemannu kusantuwa ne da su ga wanda ke da bukata ya a alqaimu wanda a tsaye ya nufin tsaye kake ba ka bukata ka ce ya yi kasa kware don akwai rishin yin mangoro wanda ya yi kasa sai ka duka ba ka bukata sai ka duka don ka a wahal da kai da nan tsaye akwai rishin da ya daidai da tsaye ka walƙa'idu ga wanda an zaune akwai reshen da ya daidai da inda kake zaune da sun kakaci wani murtake in ma kwance kake kana son ka ci shi a kwance bai karfe ka ba ka bukatar sai ka yi zaune don wannan abinci bai karke mutum ga makoko don haka da nan kwance ma kana iya tsere ne zai kawo maka ɗane daura da bakin ka yi da cikin da ƙasan rasuwa ke abin da dai abba a bukata duk abin da zai sa ka wahala ba a san shi wadaniyatan alaihim dilaluha wa dhullilat inuwa kicin an hore in wakilcin kake son ka ba ta yawa balle ka zauna nan zuwa an jima ko da kanka ga rana ta ci mawa da kaji kalifa nan da ka zama ka nan suke tsaye a saboda kai wa zullilat an kore ka saboda kai wa ko mata wa tsofaha taslila an hore maka ɗayan itacenta an hore maka inuwarta ba ta da kaya zai ta karshe ka ba ka kore ka ji ka bugire da ice ba ko ta yi a kai karkashin itaciya ya yi daura da kanka icen ba zai fage ka ba in ya kace fage ka sai ya sama don ka wuce lafiya ba a cewa dubawa baki gafara dan zaki shi iskan da kai ne zai yi sama don kaka buge haka da wani problem sai kuma ya ce wani Kuma akwai waɗanda za su dinga kawo maka ruwa in kana bukata ko wanda za su zagayo suna nan suna kewaya don a gani ko akwai bukata ba sai ka ce kawo min ruwa a zagaye suka yi kowane da irin duki ne shi da aiki don haka ce wa za ku alaiki bi aniyati ana kewaya su da abin da a aniyati الخوف مكر بآنية من من فتة نأذر فخوف إن نأذر فلي daga waje kana ganin abin da ke cikin ruwa tabbatar na fiye na biyu wa aka wannan kansin ko akwa shantali wanda ya sai wancan girma kaɗan shi yana da mariki wanda kuma abin sha kawai saboda kenan ana son a zuba wannan na kofin ya kaji kana son kaji ga shi ne shi kuma sai a kara shi in ko jiba dukkan je mulki ne da kora ga ga waya da an yi shi da kara shi kan shi kara da kawari da nufin da kawai da karo ɗinnan yin kisar daga alfaki walƙiya gare kuma ba mai tsananin ake ba wanda zai cutar da kai kuma ya girman shi yake Allah ya ce girman shi kan kaddaru ruha ta kabira an kaddarta an kaddarta girman shi ta kabira kaddara wa irin ta bukata ko irin ba wanda za ka sha ka sha ka sha ka sha haka raka saura'a ba a kai girman cikin ka yake ko da kazo ban ubangiji ya san ɗaukar cikin ka ya tanadi kofi daidai da cikin ka da yana cikin da za ka sha kuma ba rage cikin wannan duniya ta wata kama ta ko ka dama kura ka sha ka sha ka sha kamar sauran aka haifu da tsaron kuta da gidan kasa lokaci da kuke kuwa wani lokaci da ya ba kadai to wacce kaddaru ha baka tsaya na shi daidai da kaddara wa girman ciki da kuma bukatar da zuciyarka da ita saboda kada ya zama na sai ka wahala wurin abin yadda kake yi ke nan halal sai kuma yake Bai kauna kuma in wannan kuma da za a kawo musu. Wai haka a a kawo a cikin wannan gidan. Wani kof, mai da ha dan jabila. Eh, da an ka kaɗa shi wato Eh, ba cika ba ina wannan abin da ake ban shafa mai duniya matsayin ya fi yaji haka jinja ko ko ba jin jinja ake kiran jinja ba cika ba ne gaskiya ina mai ɗan yatsun na mai tsawo ne sunan shi ne ba da sunan shi ko ai ka mata su san ba ta mu ga amma dai kamar ma ko ya kuma a dai ba shi eh, yan kayan yakin nan wanda yanzu ana yin su da ruwa markaɗe su suna ɗan gyara ciki ne eh? shi ne jinja shi an kai ai da an riga an gyara ko sai a kira shi birja to irin shi ne shi ne dan zan eh, zan shi ne zan wannan haka ake haɗa shi saboda shi kun ga ba ruwa ba yana da wasu ɗanɗano fes fes haka nashi daban amma shi ba irin wanga ba ne na duniya su kayayyakin ga na duniya samfur ɗaya ne sai da in aka zo fassarar Qur'ani sai mutum ya ɗan gano kaɗan daga cikin sifar wannan abu amma ba irin ruwan ba ne da za ka sha ai wani bai ma son shi wani ma yana tasowa mai olsa ko amma kar ka manta wancan na kunfa ya ne tun da na kunfa ya ne tsari ne na Allah ba noma shi aka yi ba don haka ba zai zama irin wannan ba ba ka bai ma bai rayu ta kasa ba bai yi zamanin ba noma shi aka yi bai yi zamanin kasa ba balle a siyasan da na takin zamani ya yi wani nau'in galmi galmi wancan wanda kun bai kun sai kuma ya ce Yi wannan zardabe in ba ka gane fassara shi da Qur'ani zai sake fito maka da kalma ta biyu. Aina wasu irin ruwa ne yusamma salsabila sunan su kenan salsabil salsabila shi kenan sunan su kenan na biyu daga zanjabila ruwa da ake faɗa shi da salsabila na babban tafiyan su ba su sun su rayu babu yara kanana kusa da su suna sha'awar haka haka namiji yana sha'awar ƙananan yara za ka ga yaro yana ƙarami a ɗauke shi a fita waje da shi a kewayo amma da ya shekara talatin ta ga ana wata ɗaukar da a baya kai saboda haka sai Allah ya tsaradi kuma ga shi ba a yadda a haihu ba a lafiya saboda haihuwa zai dama mace a da jini za ka wahala ran ta fita da kyau a duniya don haka an ɗauke haihuwa kuma ƴaƴan da kai ka haifa na ka in ji ba ƴaƴan ka bane kowan ku gashin kai ne yake ci duniya nan hadda baba nan hadda kaka nan hadda kaza da an gama judgment ne zai maka amfani ya ce ƙur'ani a ba shi ka in Allah ya amince da haka ko kuma ki da wani ne mutumin kirki sadihi sai Allah ya ce to ke shi babanka ma ne na shiga aljanna bai cika ba sosai don haka sai ka roƙa sai ya roƙi zaki sai a ce to ba zai a gama da map ɗinka kamar saddauna Allah ya fi shiga fara amma ka zo ɗaukar sojoji bayan sai ya fi da kai ne yana gwamna ana yan taji ma kai ga wani ɗan sakwato ko ɗan ina na ne ko ɗan bita sai a ce ai tsawo ne bai kai ba sai saddauna ya sa ya sai da baje riga sai ke tsawona ni ya kai ta a taron kai da kai tsawon kaya an ya kai ta to a sai bi tsawona an kara mai shi kai. Maka yi duk sun ka shiga soja. Lokacin an ka ɗauko ‘yan arewa sojojin arewa ba su je turai. Don haka ba irin kudu ba. Don su sun riga mu koko. Sai aka je wurin tirenin ba su a nan lai right left right ba su san ma'ana haka ba sai aka zo aka ce masa da wani dole a gita su saboda kalmar left and right ma ba su iya kuma doka soja sai ka zaune ke yi da sojoji ya je bari ke ce abin da zafi kafa guda da dama saura maka kafa guda a kyaɗi in an ka wurin mace sai a ce mai raka mara raka mai haka wai don ɗaya ka taimaki arewa ta da kan in za a yi a san shafi a ce a yadda kama kawai saboda haka Allah ya ji kansu bayan Allah sun yi kokari gaskiya saboda haka shi ne Allah yake kamanta maka cewa ruwan in baka gane su ba salsabila sannan za a kawo yara su dinga yi maka hidima don su dinga maka kewan yara ƙanana da duniya su waɗannan wuldan haka za su zauna yara in ko shekara ce miliyan ɗari an kai suna nan zaman su yara yan kun ne ba su tsoha don su canza ɗabi'u na yaranci wanda suke don kawai ranka ya dace wani gida na da yaro dubu ɗaya wani dubu ɗaya ka tafi tafsirin fasar kadir da bin makamalla. Ko wani yaro na ke aiki daban har dubu idan wani na zuba maka zan tafi. wani na zuba maka ruwa wani shi fila yake shi ya baka kayan cikin dabbobi wani ya baka kifi kila wani ya baka karar. haka za a yi sai har dubu kai kai su kuma waɗannan mata dubu saba'in ne gadon wani gado akwai budurwa ya uku bala'i tana jira

kuma su mukallafin sun goma ne cikin kurciyarsu yaranci ba su karuwa ba su tsuha balle su gurgura hurhura balle ka gaje da su kuma an yi musu wani irin samfurin halitta wadda ke da ka kalle su kana sha'awa ke sa yake Allah ya ce da ra'ayi in ka shiga in ka gansu yaran fasittahu tsammanin ka kai su lu'ulu'a ta kai tsammanin su lu'ulu'u ne ko lu'ulu'un mansura wanda an ka gyara su an ka buɗe su an ka baje wanda ya nuna ba mu san lu'ulu'u ba amma dai ta rana ya kamata shi an kawo shi don jama'a su ga samfurin shi abu ne mai kyau wanda ake fitarwa ne daga cikin teku ya yi kamata zinari na Wani Idan ra'aita Allah ya wallahi inda za a yi maka bidiyo na aljanna a kawo maka ka ga wanda kake ka ga irin yadda kake rayuwa cikin gidan shi ne ma'anar idan ra'aita inda wani dalili zai sa ka ga kanka san ra'aita idan ne za ka ga kanka kawai me za ka gani wallahi can eh, idan ra'aita aisa na iman wa mulkan kafira uku ke na farko idan aisa inda idon ka zai gwada maka yanda kake mulki kake cin daula samma aisa ya zama can za a iya ka gan kanka ka kawo da kake za ka ga na farko ra'aita ma da Na iman, wallahi ni'ima labarin ta ke. sai ka shiga aljannar idon ka ya gwada maka ka ga abin da aka ce ma ni'ima duk wa'inda gidajen gwamnonin nan da shugabannin ƙasa da na white house da na komi da abin nan na gidan america na ko'ina da dubai da ina wallahi shi me ke da kake Allah ce in kan kana son ka ga iko kasa to sai in an ganka da shi a aljanna Bani iko sai wa mulkan da wani irin iko mulki Allah ke wallahi mulkin nan ba irin wanga mulki ba ne mulkan kabira babban mulki wanda in an gamta wallahi wata irin rayuwa ce ga kanan babu shugaban duniya mai iya cika mulki iko irin su. jama'a Allah shi ba mu aljanna sai ce Allah ya ce aliyar saman jikinsu ya batun dusu Da tura ce ta abin nan alhariri samfurin jibaci mai kauri saboda launin ahakar mai kore-kore yana canza mutum ya mai da mutum wani irin halitta kai kanka za ka koma mai wata irin gaye ne wanda mai kyau sundu hoturin kore-kore wa istabara istabara fi baki ne na samfurin sundus na alhariri amma mara kauri shaka-shaka saboda shi yana bukata ya canza maka salon dressing ya yi maka da shi sama mai kauri-kauri ya maka da shi nan kasa ita kuma matan an yi maka ita da irin wannan samfurin saboda idan kana iya eh, shaƙe kanka da fuskarka kuma bayan wannan nonon da ya yi nonon da ruwa idonka yana da girma halitta ce wadda Allah da kai ne da yi da ya wallahi tana da kyau in samu tura tura isan Allah da kai nake suna da tsananin kyau kuma kamar da muka faɗa ba wani ya haine su ba ka ce balle a ka kama wani ganeniya ya ya da kan Allah ya ba lafiya da ɗan kun fayyakun ne don haka rayuwa ce kawai da ni'ima sai ce وحلوا أسارا من فضة وقعوا شرابا طهورا da mundaye a sawe mundaye na min fitar na azurfa abin da ya fi komin tsada duniya can banza ne domin samfurin gidan ma matsalar shi na zinari duk abin da ka san mafi tsadan arzikin duniya can banza a Allah ya kalle shi haka zai ba dan kwanciyar wata kafa bangiji yana shayar da su lokacin sharafan tahura abin sha mai alki tahur ga daɗi ga tsafta ga tsarki ba irin wannan kayayyaki na kayan jin daɗin duniya zuma na da zafi, amma kaga kashi ne na wani kuda tsari ne na wata dabba sai kuma yake Allah ce abin da ya saye muku wannan, in kana da kuma jaza'a inda ya sayi muku haka sakamako ne na ibada ku da addinin ku da kuka wahala a kai da an Allah a duniya. Kana sa'arikun mashkura ya kasance ayyukan da kuka yi min a duniya wasu sun ƙi ko kun yi, wasu sun ƙi ne kun sau wasu sun ƙi min ta'a ko kun yi min Na ce ku bari kun bari, na ce ku yi kuli to wannan abun da kuka gana ta kankara sakamako ne na abin da kuka yi min na biyayya da ta da bi shari'ar Allah da bi manzon da na aika muku da bi littafin da na sauko ce ku bi kuka bar gargajiyanku kuka bar al'adunku kuka bar son zuciyanku kuka bar ra'ayinku kuka bi ne to yau ga shi na saka muku da wahala kaga ha an sakan ka maka da da abin da aikin ka wallahi bai kai kan ba kai da ganin wanda a duniya ba kai wa gabota ba rahama ce aka kan ara aka ƙara da ita ta sa mu ku shiga wannan gida boka da lakum jaza'an wa kana sa'ayukum mashkura ayyukan ku abin godiya ne ana gwada maka Allah ya gode shi ko Allah ne ya gode ramawa ce, sakamakon da ya maki sai ce kuma yanzu sai dawo yana lallashin annabi mu sallallahu alaihi wasallam yana gaya mishi hanyoyin da za a bi a samu waccan ni'ima da aka yi a baya inna Allah yake mu lokul azma نحن مولد جعلنا نزلنا عليك القرآن تنزيلا مومك صوتا موكا دا أبين كاراتو مزونا قرآن تنزيلا صوتا رواتا تشارح ممو ومن دنك من نعم دنيا كبابا تاقادي غنيك ما القرآن ni zama na ba baka iya karatun Qur'ani ba ba a karanta shi ka saurara ba ka da lokacin Qur'ani ba ka da bambanci da dabba ka haka za ka rayu ku je kure ku gani mai kuɗi ya kai mai kuɗi amma kare an mai gida ne in ya kafa ya sai mutuwa sai ya rubuta wasiya cewa duk dukiya ta ya bama kare to ina kare ya san kare ya kafa ko ya bama kyanwa haka za ka ga su mata da maza ka titi suna tafiya da kare kuma gwamnati ta samu su dokar su sai da leda suna tafiya ɗan kare ya ji ba haya ta ba haya fitar da leda in ya gama ba haya yi, kule su rika su sa cikin jika don doka ta kuma kai suwa sai ka kai inda ake ajiye shara domin yawan wani wani gudun ba نعم ya wanda umarni ne ga mafiyan shi gaba ɗaya biyar li hukumi rabbik ki hankuri game da hukuncin ubangijinka abin da yake nufi Allah ya bashi manzanci ya tashi yana faɗa da bautar da ba ta Allah yana yaƙi mutane su shiga musulunci sai gamu da matsaloli da yawa haka nan kai ma matsayinka na liman matsayinka na malam matsayinka na alarama matsayinka na ban agaji wani dai mai aiki na Allah shugaba ne kai waye kai tajiri ne mai amfani da arzikinka don addini ya ci gaba wani kawai shekan zai turo fito shi ma rashin kunya ya haka laka in ka bari aikin Allah sai ya lalace don bai gyara in ya ga kana yi fito masa kankwane ka don ka bari haka nan na aiki addini yake duk wanda a cikin aikin nan na musulunci sai an ce dan ya turo wani ya turo maka rashin kunya wanda ka karfi ne su dubu sai wulakanta in ba ka da hankali sai ka ce kai ni dai dukiya kai na bari sai ce dai a a a ka ga ya ji daɗi ai akwai shedannu cikin mutane akwai shedannu cikin aljanna tun mai maka abin da zai hana ka aikin Allah ai shedan sai Allah yake duk ke batun kowa yi abinka don Allah an gode ba a gode ba an ji daɗi ba a ji daɗi ba yi abin ka saboda Allah ka yi hankuri da hukuncin ubangijin ka da yi ka musulmi ya baka abin da za ka yi saboda shi yi hankuri da matsalolin da a ciki wala ka ce min a siman auka kora, kada ka yi ɗa kada ka yi biye biyayya kada saurari kowa daga cikin ɗannan mutane masu zunubi masu yakar addini masu waɗa da kai mai kiran ka mahaukaci mai kiran ka mai sihiri mai kyama ba don Allah kake mai kyan duk ka da kai yi ta aiki au kafura ko wani mai kayan cewa yi shi maka yaki yana ci ma zarafi yana neman ya kake kama yi hakuri kai dai in kana yi don Allah ci gaba da yi don Allah har ka ce ma wannan sakamako wa abu da rafuka hatta ya ya karya ci gaba da bautan ubangiji gaskiyan hankuri har tabbaci ya cin maka lokacin mutuwa mala'iki ya tuwa gaya maka Allah ya mu gaya maka ya karbi aikin da kai shi kenan alhamdulillah wahala ya kare sai kuma ya ce abin da za a kai ba zai na musulmi wasu da su mara ke ka dinga ambato ubangijinka ko kan wa asila safiya da yamma take kura. fila yamma sallan subahin ne azhar ne la'asar ne magriba isha wasu hukunce hukuncin Allah da ake yi da hanci da ake yi kaza da azumi da ake yi da rana ana ka abinci kai da arzikinka kai dai ka ci gaba da ambato Allah ka yawaita subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim da hamsu salawa da abubuwan da Allah ya wajabta ma na farlanta maka ka daure ka ci gaba su suratan وقتلا ومن الليل ومن الليل حكم ان درياي فسبيه كي تسبيه الله صلاة المغرب لصلاة العشاء لصلاة الصباح أما صلاة وسبيه كي تسبيه ga Ubangiji, فتحجت به hajjar Sai Allah ya ƙara wa annabi lodi bisa ga hamsin salara. Sai ƙara mai farilla shi, shi da ke Subahin farilla ce gare shi. zahar la'asar, magariba, isha. Sai ƙara mai ta shida. Don ya ƙara mashi lada yake kuma wa minan laifin in dare ya yi ka yanke wani lokaci na bacci fata hajjar bihi ka tashi ka yi salatin tahajjud ka tashi ka yi nafila ah, ma'ana wukiri wannan wukiri da za ka yi nafila sallar ƙari ne gare ka bisa ga naka al'umma saboda akwai kyautar da Allah ya maka bari wa dukkan adam na duniya irin ta shi ne a sa'an ya ba a saka rabo ka makama mahamuda ana fatan ranar kiyama Allah kai kaɗai zai ware ya ba ka makaman wanke Kowa fi na fi bai iya magana da ni, kai ka zo ka magana da ni kuma in ya yadda in judgment. In ba ka kuma kautar, in ba ka ceto, in ba ka abubuwa da yawa. Kuma al'umman ka ta ka sauran al'umman manzanni ninki ba ninki. Don haka kai kuma ta sani ƙara maka wata ibada, don haka yi duk wanda bai shafa'i da wutari bai da kakanin fiti yana fuskantar barazanar mutuwa da munafunci. Shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam wutare shi raka goma sha ɗaya ne ba sai cikin Ramadan ba. Yanzu da yawa cikin ku umma sun sha ruwa ya yi watsi da maganar sallolin nan na dare. Wa'annan salloli da dare cikin wata goma sha biyu ake yi. Kowace dare شوال تلقاها ذلقعدة محرم سفر بي أو ربيع ثاني جمادة ثانية جمادة أولى جمادة ثانية رجب شعبان آه، وهكذا رمضان ده ما كنا فأما بعد رمضان هنا أنا bukatar ko da ba كومي iya komai ko wani dare na duniya idan kana iya shafa'i da wuturi ba da nisha ka kai su raka a hudu ko raka a shida ko takwas ko goma in ka yi biyu wuturi raka a tsaitar na uku in ka yi hudu na biyar wuturi in ka yi shida na bakwai wuturi in ka yi takwas na tara wuturi wa haka da don ka samu ƙarin girma da daraja. Yasa yake mi a nan wata kimi ka yi tasiri ga ubangiji ta ka ba su ka zauna tasiri ka yi tasiri lailan tawila saboda dare yawa gare shi don haka bacci dai daga ishari a yi ta bacci na alfisi saba ga musulmi dare ya yi yawa kuma ka yi ka yanke ka tashi ko karfe hudu ko uku ko uku da rabi ko hudu da rabi ka samu na filfili ka yi addu'a a lokacin ubangiji yana kusa da kai matakan kusanta zai nemi sauraren ka zai nemi adamuwa ka mi a buƙatar ka kowa na bacci kai ka tashi kana ibada mi ke damuwa ka mi kake son in yi ma don haka ku dinga tashi wannan lokaci yana da kyau cikin ɗakin ka ko cikin gidanka kana da wani wuri da za ka yi nafila da dare ko gado za ku aza wasu kamar raka wani wuri da za ka aza kafin can kafin su ba ka yi nafila ana kira ka yi da na fitir lokacin sallah ka zo masallaci a yi su ba ya so yi ni shi nan ka ci gaba da gaisar duniya na ويرون